ko sallar da farilla kana takalma ba da yadda ana sallar farilla da takalma ai shine muka yanzu ko da mutane yake أو كان أسفل نحل أحلها أو كان أسفل ko kuma kana sallah ta ya takalma akwai da ta kasance takalman nan

ta yi wata sai ke ta shi ke na kawo su na kasa ya koma sallah eh? Eh, to ta ga wurin jana'iza in ka zo tsaye ba musu ce su saboda ka karbu ba ka sajada ko kayan nan babu komai da a tana da annabi akwai da nisa kasan su in ka ne su kai tare ki su da ka gani don haka sai ka ga sallah ta kalma cikin nisa sai ai sallah ta kalma kuma kashi da ke suna nisa su da lalace

fa'ideku kan yi mata fa'idai yi suna saki shi na tambaya akan hukuncin mutum wanda aka wa karkar idanu ko aka wa gyara ido bayan an kare gyara ido sai mutum ce shi da shi sallah da mu ko shi sallah sai sai shi kwanta da ran har na arba'in kashi sallah kashi sajada har na arba'in kashi sajada ko kashi rubutu shi menene hukuncin sallah ya samu shi ko samu shi ba to shi na can shi wani ta cewa wajen da ilu wa ainin addali da dosi ya halatta da ya karkara idanu wanda ta sa a yi sallah zaune ba kwanci ba da sirka'a bar da kwanci in ya sallah kwanci shi mai sallah ne ya ce amma wanda ya haƙu da ruwan aidas shi ma malum masu inganta da kuri sun isa sallah kwanci shi ma in ya rikin da sifar dama ya ce mutu ta kakka ya kaza in ya kaza za ka samu cutuwa ba za ka yi ba don a shi kenan kaga wajaza a ayyana musu shi shina halatta aikata idanu wanda ka sa'a isa da zamne a shi kenan wajaza ilmu a da lisan kaki shina halatta aikata idanu wanda ka sa'a isa da kwace kenan da ko ke ce ko zai da kamata in dai duk da riga suka tashi kala ayi kala ayi sannan in juma'a ta kama da ta yi juma'a ko sai wani ya kasance in ka zo juma'a za a iya yin sallar ba za ka ba za ka ba in kana zuwa juma'a tun da in ka zo juma'a kana isar da sabi ashe ba komai ka tashi ka juma'a in dai ba yawo aka hana ba amma in ya hana yawo ya ke sai a zauna wuri guda saboda gudun motsin jini kada ne ka sace shi na mutsa ba tafi cikin ka samu mutu da nan gaba in ya ce maka kada ka yadda ka yawo ka zauna wuri guda kuma nan ka ba za ka yi juma'a kuma juma'a ta fara gare ka udurina ko da ta kafin shi na ai nan ana aiki da eh, da likitoci au an dalilin arafa au an dalilin ko inda dalilin yake mutu kada kai dalilin ɗaya aka ce ba a ce dalilin musulmi ba akwai wuraren ranta a amsa shi da kafirai wajen abin da shafin magani ana amsa shi da kafirai in yace kaza za a yi ana da wani haka nan kuma wajen abin da shafin kanikanci ko ainihin ayyuka na hannu in shi ta ce ka zan ga wani faru ana da kamar kila ta ba da mutu ko ya yara kila an cire ba wani kai sai aka zo a biyar zan da gima an ka ce an kai mu an kai mu din ya bai an ka ce shi mota ga don tana yin ba don kai kuwa da kuwa shi in ni ba ce Allah hakika kai ga kike kuwa kuma ni ba ce Allah kike shi an ba na da magana da na ba sai da abin ba iya ka kuwa na amfani sai ta ko da likitoci sai ko da amfani ko kai ba na'am sallar wanda bai a biyar wanda mata ne ba su kulle malum masu mahana cikin tiyarusa ya sake da shehu abdullahi ya kawo fataba ta maluma a kan wai an yi tambaya an tambayi ko majiji ne ko wani ne a kan hukuncin wanda ya kasance bai kulle kuma limani ta shi ana da ya ta sallar ko ba a da an ka ce menene hukunci wanda bai sallah ce ada salatu ko abada shi da sallah ce abada amma nan ma sun yi bayani sun kace au ba su bijare in ka fara sun bijare a kan sallah to wasu ma sun ce kamar da sallah kara abada wasu sun ce kamar shi a lokaci wasu ce kuma sun lama ta yi wanda aka hana a bi abi fasikul itiqadi mai fasikanci na aqida da zuciya shi an ka hana abi sallah da kasance fasikanci ne na goyin a gida da ko kuma da na ainihin bid'a ne ta kai gadar da shi ko ta fasaka shi bid'a mukaffira ko bid'a mufassika shuka ba a da sallashin bid'a mukaffira ko mufassika wanda ya kasance bid'a ta ta kai ta kai ko ta fasaka da shi wannan wannan yi itikadin na su an ka hana da sallah cikin cin Amma cin amma fasikun bijari akan maluma da ya rafa a kan gashi sallah don haka gashi kenan ta gama wanda bai kunu. fasiqun la bijariya amma fatawa wanda a cikin ainihin da ya siyasa ce ta nuna kan cewa ba shi sallah wanda bai shi ma bai sallah kulle abin da aka ce ma kulle hana mata ya ta sai da ta kulle in zafin ta kuma sai ta ta shari'a shi aka ce ma kulle matan mazo sallallahu alaihi wa sallam ta sahabe ba ba ta su ke ta ba ba masu cin kasuwa ba masu ba masu zuwa wasu ba wanda ba kulle bane duk mace da ka zo wani ba mai kulle mace mace da ke cin ta mai kulle mace da ba a kulle ya ta ce ta jahiliya zo a makaranta da karantarwa in dai ya ce wanda ba ta shari'a ba ta lalura ne a yi ta lalura mace kasance ki da ba da mai ci shekara ta da shari'a yi da shari'a ta zuwa da ku gidajen mata irin ta zo da ku ko abin da ya kama da wani wanda ya halatta amma dai ita sai zuwa wurin aiki wannan ba ta ce wata lalura maluma sun yi bayan nuka to ta yadda aka sanya ma al'amar ake musulma al'amar ake musulma ya yi bayanin cikakke a kan hitan mata ya kuma haramta kuma ya kawo hujjoji a kan haramci mai wa nan bayan ya ta ta ita ce ta lalura an yi ɗan cikin ta zo mutu amma da daddare shi ta bayan shi ta rana kuma ta zama bayan ban faɗo rana a mace da ta gane ta rana ta zama bayan faɗo rana ta yi ta rana wannan tambaya wai ya samu shi salatin da ba a so ga mazo sallallahu alaihi wa sallama an samu a yi salatin da ba a so ga mazo sallallahu alaihi wa sallama mun yi bayani akan alƙawar da bari ko salatin alhaji da shi na wannan na na na sahawi ko da jahilan sahawi ya rubuta a cikin yaƙi sosai ya san sanya mishi alƙawlin kuɗi uku su dace a aliyu shi kuma in ka diba akwai abin da za a da kace ma Allah kuma ya zahir marduwa ce ana cewa shi da ya irin ayata ko nawa ne na abin da Allah na. ba ga wanda ya rawaito ba mun yi bayani ana salati ko yanzu kana iya wa mutum Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai ka tsaka ne ka in dai ka da fasaha sai ka yi salati da fasaha كسبت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما أمومي وتريد أن تكملنا نعم كاتب ذا أيوه عشان صلاة ya tsangana da wani a bari sai an samu lokaci ya Allah so an samu lokaci za a mutu a kan salati Allah ina da niyya hakika yana azumi na kafara sai iya ta kama shi kusan mako ne sai ya yi shi da ya dawo sai sake zuwa a jira ko kada yan dai ba jawo da ya yi ba saboda yawa a cikin azumi ya riga da ya jawo da ya shi wuta in ba da jayi da azumi ba ya wata da ya shi wuta in ya dawo sai shi dora amma in ya jawo ka yi tafiya idan hajaha in shi ya jawo tafiyar shi da azumi sa shi na azumi na wata biyu ya yi wata ɗaya sai ya jawo da zafi ya yawa sai ce bai kuma so shi dawo sai ka gaji kuma ka gaji sai sha ba to haka nan sai koma amma ba ka da wani sai ya kawo fatwa da yi ni da ko direba bana. ya yi shi azumin nan kila sai kasance ba haka nan sai ta yada gito mai dole ta wanda in yi da ta dora in ya aji abin da ya ce yadda sannan wani malam ya rubuta wani malam ya ce na son a haifar mai kai da cikin wagata ko ko da sabon wagata cikin wagata don matsala ce dan lokaci yayi ma ka fara mm. ka san malami ka kadi abin da yace wai ya samu yana yana ne haka bayan ya azumi kuma sai wani ya ruwa ne na kafa ta dan mutum ya haka ne ne misali ya samu ana ta haka ne wasu sun mm. ko da shi ya riga da su ba a yi wanda ya haka ne shi ya kashe su kuma za a iya ya ce ya ji fata wannan ta ta gani wannan an samu ta yanzu wata halar nan idan ka ka sa'a mutum bai